dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin sammai da kasai wanda ke jujjuya rayuwar bayinsa, bisa tsarinsa da kuma ganin damarsa ya ɗau rayukan waɗansu cikin ƙaramin lokaci daga bara zuwa ƙarshen ko kuma a cikin wannan shekara zuwa daga farkonta zuwa ƙarshe ya kuma samar da waɗansu a doron ƙasa daga farkon wannan shekara zuwa ƙarshe shi ke jujjuya al'amura kamar yadda ya ga dama a bisa tsarin da ya ga dama abu mai iya taka masa birki abu mai hana shi abun da ya tsara gudanarwa kuma duk abun da ya yi daidai ne abu mai iya ganin gyara sai wanda ya kafin da da yake ganin gyara a tsarin Allah wannan ya kafin ta kuma da shi musulmi ne in bisa jahilci yayi aka wa'azantar da shi kuma ya gane ya dawo lalle Allah subhanahu wata'ala shine gagarau shine kadai abun bauta babu abokin tarayya gare shi cikin mulkin sa zuzuya al'amura haka nan shi ya da sama kamar yadda take bayan ya gina ta da kuma daidaita ta ya shimfiɗa ƙasa kamar yadda take ta zamewa ta tsaya cikin ikon Allah babu mai irin wannan aiki in ba Allah ba don haka babu wanda ya dace a bauta masa sai shi kai subhanahu wa ta'ala muna jinjira masa muna godiya gare shi cikin dukkan ni'imomin da mana waɗanda muka sani da waɗanda muka manta da ma waɗanda ba mu sani ba in mun ce za mu kirga ni'imar Allah da yayi yi gare mu ba za mu iya kirgije su ba ko duka duniya mun taru a guri guda lallai Allah subhanahu wa ta'ala shine mabutin ni'ima ga bayinsa yana daga cikin ni'imominsa jujjuya al'amura musamman yanayi wani sa'i mu ji mu cikin sanyi wani sa'i mu ji mu cikin zafi wani sa'i a samu damuna wani sa'i a koma cikin rani wannan yana yin sa bisa daidai da jin daɗin ɗan adam don ɗan adam ya ji daɗi ya samu nutsuwa ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ya cika ni'imarsa da dukkan halittunsa waɗanda suka yi sa'a suna gode wa ni'imar sa dare da rana waɗanda ba su yi sa'a ba suna bijire wa ni'imar sa Allah ya kiyaye mun shaida lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne iya da amincin Allah su gare shi ya isa da sakon Allah duka Allah ya aiko shi don ya gaya wa duniya mafi jagorancin abin da yake isarwa cikin sako shine tabbatar da takar Allah babu abun bautawa da gaskiya sai shi Allah ya tura al'ummarsa akan dukkan nau'o'i na ibada duk neman yardar Allah da kuma samun tsira duniya da lahira ya hana zaune tsaye kuma ya hana abin da ba daidai ba dukkan abin da ta zama zaman lafiya ga rayuwar al'ummarsa ya nufar da su zuwa gare shi ya haramta zalunci kamar yadda Allah ya haramta zalunci Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa sha'awan zaluntan wani ba an zalunci manzon Allah sallallahu alaihi wa ya da yawa amma bai rama ba Na yi sayyi'ata a sayyi'a manzon Allah sallallahu alaihi wa bai rama mummuna da mummuna walakin aku wa Kullum ya kan yi afuwa sannan kuma yakan yafi ya isi sabon Allah kowa ya shaida Allah ya shaida mala'iku sun shaida malamai sun shaida lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Allah dukkan waɗanda suka cancanta su shaida cikin hadisin Allah sun shaida lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa cikin Allah babu rage babu kai kira da amincin Allah su tabbata da shi bisa alayensa da sahabbansa duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ban tana tunatar da mu wato buɗe sabon shafi a sabuwar shekara sabon shafi na ayyuka na kwarai sabon shafi na ayyuka na kwarai da tuba da istighfari domin a yau kula bai zamanto ɗaya ga wata ba yana iya zama talatin ga wata wato ma'ana watan zulhijja na shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam ban sani ba ko an sanar da ganin wata cewa an shiga sabuwar shekara wannan a'lam ko an sanar ko ba a sanar ba wannan shekara ta fari saboda ana rana ta ƙarshe ko kuma ma an shiga rana ta farko shekara ta hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu in ba a shiga yau ba to gobe sha Allah ana ciki in ana rayu wannan ke nuna mana cewa abun da ya shuɗe ya shuɗe wanda ya yi mai kyau gare shi wanda ya yi mummuna a kansa Allah ya kiyaye mu amma abin da yake daidai shine a buɗe sabon shafi don fuskantar shekarar da aka sa a gaba a kuma waiwaya daga shekarar da ta shuɗe take ƙoƙarin shuɗewa saboda me saboda a yawaita istighfari a yawaita tuba idan aka duba shekarar nan ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku shekara ce mai wuyan hali da wuyan sha'ani wadda al'umma suka sha ɗawainiya a cikinta a da kaɗai ba a duk haɗin duniya ƙasashe da yawa sun sha fama sun sha wahala shekara ce wacce aka samu karyewar tattalin arziki a kasashen duniya dukkan kasashen duniya sun ɗanɗana karyewar tattalin arziki da wasu ya na wasu shekara ce wacce a yankuna da yawa a wannan kasar samu shekara ce wacce ake kada firgici? ba da hankali damuwoyi saboda yawan zubar da jini rashin security rashin tsaro rashin aminci da rashin jin daɗi da shiga cikin ƙancin rayuwa wannan shekara ta 1443 al'umma sun fuskanci rayuwa mai wahala da ƙarancin albarka cikin abin da suke da shi da kuma ƙarancin wato auki cikin abin da suke da shi sannan kuma mafiya yawan jama'a suna cikin kunci da rashin hali da rashin samun abin da suke bukata na walwalar rayuwa wannan shekara ta shekara ta uku, shekara ce wacce ƙasar nan kamar yawanci yankunan duniya aka ci kasa sabon Allah a tare da damuwa ba sabon Allah sabin yayi sabon Allah tsofin yayi wanda aka sabunta su sabon Allah ta hanyoyi daban-daban ta hanyar shaye-shaye ta hanyar izgilanci da hanyar abubuwan da ba su kamata ba da cin mutuncin salihan bayi wannan shekara an fuskanci haka da yawa a yankuna daban-daban na duniya haka nan ko da a ƙasar nan an fuskanci irin wannan firgici wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku shekara ce wacce zalunci a yawan shugabanni ya yawa a wannan ƙasar tamu musamman domin ita muka fi sani mafiya yawan shugabanni zalunci ya fi tafi ƙarara a cikin lamarinki ka sosai talakawa ta yan kalilin a cikin shugabannin shekara ce wacce ta cikin da ba a tunanin sha'anin talakawa wannan ya sanya aka samu kai cikin wani irin hali talakawa suna cikin damuwa kunci da rashin jin daɗi wannan shekara tana buƙatar wato dukkan bayin Allah masu hankali a jikinsu su zauna su yi nazari su cewa menene abubuwan da suka faru aka shiga irin halin da ake ciki saboda a bude sabon shafi a shekarar da ake fuskanta ko shekarar da aka fuskanta don a san cewa ya kamata a samu gyara in aka gyara wata inda aka yi lullube mu hamasa in za mu samu sauyi lallai ne annabi sallallahu alaihi sallam ya bayyana cewa babu wata musulma musamman in duniya ta zo ƙarshe za a ga fitintinu kala kala fitanan a fitanan kashe da mutum fitintinu za a gani kai ka ce yankin dare ne duhu yadda mutum idan ya samu kansa a yankin dare ya rinka lalube ina hanya take haka za a rinka lalube ina za a ji a tsira a ƙarshen duniya lokacin da duniya ta kusan karewa duniya ta kusan karewa tun daga ran da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan duniya ta kusan karewa mafi ɗaya daga cikin alamomi asubura na alamomin tashin alkiyama shi ran da aka ɗauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan lokaci yau an yi shekaru yawa sama da shekara dubu duniya tana cikin da rayuwa tare da cewa tun wancan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa da iski ana wa a hati an da muni da tashin alkiyama kusacin mu da tashin alkiyama shine kamar wa'annan yatsu guda biyu ka duba bambancin su kawai shine dan tsini da yake sama kawai na yatsa tsakiya sama da yatsar ciki gefen wannan ke nuna ai kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam da faruwan tashin alkiyama abu ne kusa kusa kai aiko annabi sallallahu alaihi wasallam in ma alama ce ta fatuwan tashin alkiyama dan yake nuna mana cewa duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa za su faru da tashin alkiyama in an gan su yanzu duk lokacin su ne lokacin su yayi a ga dukkan abubuwan da za su faru ko da yau alamomin tashin alkiyama manya manya suka fara fitowa lokacin ya riga yayi domin ƙananan babu abin da ba a gani ba abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana na alamomin tashin alkiyama a sugura babu abin da ba a gani ba suna dan a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malamai su tabbatar da inganci wannan yake nuna mana cewa lokaci yayi da ya kamata in mutum ya samu kansa cikin shekarar da take ake shiga shirya ta hanyar buɗe sabon shafi da tuba da istighfari da kyawawan ayyuka akwai in Allah wajibi ne kowa ya shirya lokaci yayi ya kamata mutane su san cewa kun fuskanci lahira gadan gadan sai kawai mafiya yawan jama'a duka an fuskanci lahira ga gadan har yanzu muna cikin gaba Allah subhanahu wataala ya riga ya faɗi wannan cikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake raye qarabatis sa'ati Allah subhanahu ala ce tashin alkiyama ta kusato amma me hum fi ghaflatin mu'ridun mutane suna cikin gafala kuma direwa aiki don shirin tashin alkiyama idan ka duba rayuwar mu ga kusan haka ne kuma musulmai muna buƙatar tuba da istighfari da yawaita addu'a na alkhairi da kuma ayyuka na kwarai kowa ya aiki na kwarai don ya bar wani legacy a baya domin lokacin tafiya ya kusato kowa da cikin in kulluna lura ku bayin Allah za ku fi cewa bayin Allah da suke rasuwa a irin wannan lokaci kawai sun tsufa ba bane a'a matasa ne salihan bayi Allah subhanahu wataala ke daukar rayuwarsu haka wannan yake nuna cewa kada matasa su rudu su dauka cewa akwai sauran lokaci a'a lokacin wata kila yana sa don haka mutum ya shirya babu wani saurin lokaci domin a duka yake cikin masallacin nan a nan aka ce masa saura masa shekara ɗari ya rasu a kisa zai ko shi ma saboda in sai saura shekara ɗari kana kokonto wannan ya nuna cewa ashe lokacin da musamman a daidai wannan lokaci da shekara ta zama ta guda Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa za Allah ya ku bayin Allah babu wata shekara da za ta wuce akan bawan Allah musulmi Fati ya yi tunanin cewa ni'imar Allah ce gare shi domin lewa sun rasu kafin shekaran ta zo ƙarshe wasu sun rasu duk da shekaran ta zo ƙarshe amma shi bai yana raye saboda Allah ya bashi dama da kuma sauran rayuwa don me don ya aikata ayyukan alkhairi ya ku waɗanda kuke raye kuma rayuwa ta ruɗe da ku har ku manta da mutuwa lallai mutuwa tana nan bayan rayuwa da zarar lokaci yayi ya tafiyar rayuwa ake mutuwa ba wai ke an je wani gaba da bayan rayuwa kafin a je wata gaba ta addu'a da mutuwa ba lallai da mutuwa tana nan tana bibiyan mu kamar yadda muke tafiya kuma za mu isa kuma za mu haɗu da ita وإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة يا musu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle mutuwar da kuke ganin cewa kun gudu mata a'a za ta haɗu da ku kulaqikum ba da gaba ake yi mutuwa a wai kana gudu ta bin ka bane a'a kun ka kado sannan ne mutuwar take kowa ita kuma haka taho mu gama ake da mutuwa shi kenan kawai sai a wuce ya kuma yin Allah lokaci ya yi da ya kamata matasa su gane cewa kar tashe ya ruɗe su su fita da tsufa duk tashe ya ruɗe shi ɗan siyasar zamani suka ruɗe shi suka bashi makami don ya sari ‘yan uwansu waɗanda suke gabar siyasa wata suka yi da dama kuma Allah ya shi a raye domin bai shirya wa kyakkyawar rayuwa ta tashe ba don haka ba zai samu kyakkyawar rayuwa lokacin da ya tsufa ba lallai mutum ya zama dattijo idan ya zama matashi kyakkyawa amma idan ya zama matashi mummuna tsoho yake zama a ƙarshen rayuwa ya kuma yin Allah ku sani cewa musamman matasa wannan shekarar da muke ciki kuma kasa a gaba dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu shekara ce ta kakar siyasa a Najeriya. Siyasar Najeriya ta shafi wanda duk wata siyasa a duniya. Babu wata ƙasa da ci siyasa irin siyasar Najeriya. Siyasar Najeriya siyasa ce ta take buƙatar dukkan hankali ya nitsu siyasar najeriya siyasa ce suke bukatan dukkan iyaye su riba da hannuwan 'ya'yansu ya musu cewa su ji tsoron Allah kuma su sa 'ya'yansu akan tarbiyya ta gari siyasar najeriya in ta wulga da ɗanka bai damu da karatun alkur'ani ba ta wulga da ɗanka baya zuwa gurin malamai ta wulga da ɗanka baya zuwa gurin karatu wallahi zai tambaye ka za ku yi jayayya da shi ranar cikin harkiyama domin siyasar najeriya ya sa son kai mafiya yawan mafiya yawan siyasa mu yan siyasan Najeriya mafiya yawan su kamai ne bangaren alaƙa da ubangiji suna mummunan alaƙa da ubangiji ta yadda suke nuna su kai da kuma kyaman talakawa babban dalili a nan shine babu wani ɗan siyasa a Najeriya da muka taɓa jin labari ya ɗauko adda ya ba wa babban ɗansa amma ya sha ɗaukan adda ya ba wa ƴaƴan talakawa su je su yi tara babu wani ɗan siyasa a Najeriya da duk irin mukamin da yake bukata yake ɗauko waɗannan ƙwayoyin kawar da hankali ko abubuwan da za a sha ko raba naira ɗari biyar biyar ko dubu ɗaya ko dubu biyu ya sa ƴaƴan su ne a motar da ba babu wannan duk ƴan siyasar Najeriya babu inda ake tawaga suke tafiya su yana biye da su su suna gida suna jira su ci mulki sai su ji daɗi mafi kwatin wanda ya fi jin daɗi in uba ya samu arziki ko ya samu mukami ko ya samu ilimi mafi kusacin wanda ake tsammanin ya ji daɗin wannan abun shi ne ɗansa da yaya don ku haka ne kuma yasa ba zai zo ya rike adda don babansa ya ci ba in wani ne zai rike adda in babansa ya ci shikenan yana cin kuma an daina ganin sa da ba ta isa ka rike adda duk wanda ya wayi gari matashi ne mai rike adda wallahi ba a shawari da shi in an ci gwamnati an ci gwamnati ba a zama da shi a ofis duk mai rike adda matashi da ya yadda zai rike adda to ta cewa ba za a naɗa shi kwamishina ba don wata kasan da yake a ba ya zama kwamishina ya kuma tasa ya ta hankalinku ku yi tunani mutuwa a gaba ku tana zuwa ku zama nagartattu ku kwanta da miyagun 'yan siyasa masu ba ku adduna a ƙwayoyin kau da hankali suna ba ku kuɗin ƙarya kafin su ci zaɓe in sun ci zaɓe ba ku sake ganin su ba sai dai ku gansu a cikin jifa-jifa suna cikin kuma arziki ku bayin Allah ku ji tsoron Allah musamman matasa sai da hankali za a shiga wasu watanni wanda za a nemi bukatar ku za a bukace ku don a yaudare ku za a bukace ku a kuma da mutunci ku za a bukace ku a raba ku da iyayen ku za a bukace ku a raba ku da addinin ku za a bukace ku a raba ku da tauhidi za a bukace ku a raba ku da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani dan siyasa yake tsayawa yana koyar da matasa ya'yan talakawa addinin musulunci babu shi ba mu ji labari ba babu wani ɗan siyasa a ƙasar nan duk da labarin yana zama ba wa 'ya'yan talakawa tarbiyya ta alƙur'ani da ke bukata su rike addu'a su rike sanduna su rinka ihu in yana wucewa su ci mutuncin da su su ci mutuncin sa'o'insu su sari 'yan uwansu su ko 'yan uwansu jinya babu wanda ke zuwa ya biya musu kuɗin asibiti kashe yaro a zo a zubar da shi a gaban mahaifinsa yana neman wanda su yi masa sallah wancan kam ya riga ya wuce ina cikin bakar mota a ruwan ki ya ku matasa sai da hankali ya ku matasa Allah ya muku baiwa da suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don ita sakon Allah wallahi matasa ne dukkan su gaba daya lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam su Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu su ne manya manya gaba ɗaya shekarun su 30 da 36 su ne manya shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai shekaran 40 ne waɗannan su ne sai jajirce musulunci ya haɗu a duniya duk inda kaga musulmi a doron duniya da albarka wa'insu bayin Allah kuma suna samun lada saboda aikin da yake wata da yawa sun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan su a cikin wasu Anas ibn Malik radiyallahu anhu su Abdullahi ibn Abbas suka wa'innan kananan yara ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira Abdullahi ibn Abbas yayin shekara goma sha uku ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya Anas ibn Malik yayin shekara goma sha takwas zuwa shekara annan sune sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka sai da duniya suka yi lahira da tashin su Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa zan wuce gaba ku ci mutuncin mutane ba a'a ya ci mutu girmama iyaye ku girmama mutane ku yi talakawa ku yi sadaka ku yi kaza ku yi kaza ku yi sallah ku kusanci Allah ku kare ta Allah da wuta haka manzon Allah ya koya wa matasa ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jefa musu sunsa saboda sun san shi nagartaccen mutumi ne mai son su da alkhairi a duniya mai su da alkhairi a lahira ya ku yan siyasa musamman miyagun ku ji tsoron Allah kai nagarin ma su ji tsoron Allah shin akwai nagari sani cewa Allah zai tambaye ku akan mutuncin 'ya'yan talakawa da ake ci ɗaibe dukiyar talakawa da mafi yawa suke yi ba zai tambaye ku wallahi babu wanda zai je aljanna in ya ɗaibi dukiyar talakawa in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la min abdin yastar'ihi Allah ra'iya yamutu yawma yamutu huwa ghashun li ra'iyatihi harrama Allah alaihi wasallam babu wani mutum da zai samu dama akan talakawa zo ya kashe shi da zai mutu har ya mutu a duniya bai mai abun da ya ɗiba na zuciya talakawa ba ya je gaban Allah a tsaye da alkama ya je gaban Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi zai je aljanna da wannan ne ba a yaudare ku ya kuma mata ya ku da tijai tarbiyyar ta yayan ku tarbiyyar musulunci karanta su alqur'ani ku tura su gurin karatun qur'ani gaya musu su girmama kansu su girmama iyayensu ki girmama abokanan ku ya ku iyaye ki girmama malamai akwai matasa masu zagin malamai akwai matasa masu tono wato kurakuran malamai kuma da hankali da su wannan kuskure ne babu wani ɗan adam a doron ƙasa a ce yana iya yin kuskure yana iya yin daidai dan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kan mutum ya yi kuskure malami zai iya yin kuskure kai sahabbai ma suna iya yin kuskure su daidai balle malami kar irin kuskure amma wanda duk yake kuskure amma in ka duba alkhairansa in ka ga alkhairan su cikin jaye ba ka yi adalci amma ta kasance kana tono kuskuren ba Allah yana raye balle ma in ya rasu ya kuma yin Allah mu ji tsoron Allah da daya mu buɗe kasa da diga mu buɗe sabon shafi mu gyara ayyuka ayi aiki na gari kyautatawa 'yan uwanku musamman dangi a kyautatawa dangi shi ana da hali ta abun da ya sawwaka a kyautata wa makwabta kuma da hali da abin da ya sawaka Shara abun da uku yi ba a baya Allah sai ya yafe muku abin da ya shuɗe sannan kuma ya nagarta ya abin da ya gaba ku yan kasuwa kyautata kasuwancin ku ku nisan ba da cin bashi da kuɗin ruwa ku yi haƙuri da jarin da Allah ya ku kar a yaudare ku rinka roda wa kanku bashi mai kuɗin ruwa ku sha wahala za ku mutu cikin bashi ba duk biya mutu cikin bashi yana cikin bala'i a cikin kabarin ya ku manoma ku sati Allah da nomanku. ku a wannan shekara da wanda ake fuskanta musamman muna buƙatar a samu abinci in ku kyautata alaƙar ku cikin gidi, Allah zai yi albarka cikin nomanku, ku za mu samu abinci ya ku shugabanni in talakawa koma ku gyara ayyuka a daina sace dukiyan talakawa a gyara tausayawa talakawa talakawan Najeriya suna bukatar tausayi daga shugabanni duk mai haƙƙi a biya shi haƙƙinsa ya kuma ta sa duk sauran jama'a gaba ɗaya wanda ya san adabinsa bashi da yari da dukiyar ya biya ba ya yi kokari ya biya mutuwa ta iya zuwa ba sai mun shirya ba mutuwa ta ɗau bayin ƙasa cikin wannan jami'a a wa'innan ƴan kwanakin wanda su girgiza mu daga cikin su wanda ya rasu kwana kwanan nan shi ne da cikin ya karama wannan bawan Allah kowa ya san shi da ayyukan da nagarta jajircewa akan abin da doru a kansa na ayyuka bawan Allah ne mai kusari da himma mai kula da lokaci da kula da ayyukan da ya kamata in aka yi shi kake tafas za a zo guri in sha Allah tafas saura minti goma ko saura minti biyar yana guri Ina ban ta gani an sa lokaci ko na miti in ana idan kuma ka yi shi a'a kafin ya zo wannan jami'an ya fara aiki wasu kamfani sun ɗauke shi aiki wanda zai iya samun kuɗi da ya ci abin da yake samu a nan amma yace kai jihar da zai yi aikin da gamsu ba yana tunanin yana gaya wa aminin sa da karuna yace idan mutum ya mutu a irin wannan guri a musulman ma da za su dauke shi sai za a binne shi ma sai ya saya wa dalilin wannan yake yi aiki a wancan guri wannan shine bawan Allah da lokacin da yayansa yake cikin jinya ya a tafi da yayan kasar India aka da yayan za a yi gida kawai ya mallaka yana tafiyan ce, ba shi da wani gida in ba wannan ba Allah ya tsira gidan a Kano zo ya aje kuɗin gidan da ya dauka a idiyan yaya ba irin sa ba su za a samu mu yi irin wannan abubuwa da yawan mu za mu iya wannan aiki wannan bawan Allah shine wanda jiya da dare Haruna ya buga mun waya ce cewa shi Fadi Muhammad ya gaya masa cewa akwai kuɗi dubu ɗari da ya karɓa a gurin ɗaya daga cikin ɗan uwa ko department ɗaya amma ya sun yi yarjejeniya wannan kuɗin akwai wani allowance da za a biya ya yi wannan aikin saura kawai a biya ne abubuwa da ya aiki da makamantar su sun kama biya ba amma sun yarjejeniya in san biya shi wannan shine zai biya amma sai ya gaya wa dakta Haruna don ya san wato akwai wannan bashin a tsakanin su irri su kai su amma sai ya gaya wa dakta Haruna in ba bayin Allah na kwarai ba su waye mai zuwa tunanin biyan bashi amma an yi babu haruna a gurin amma ya gaya masa yau gashi ta kasance Allah ya ɗauransa da ba don ya gaya wa haruna ba ashe ba wanda kawai da ya san sun yi wannan yake nuna maka alamomi na kurai bayan Allah ya tafi a cikin mutane wanda Allah yake tafi a tsakanin mu mu muna nan muna ta rudani a tsakanin jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gyara da ku bayan Allah tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan bawan Allah shine mai cewa ya ci ga mu baki da baki yake cewa ya yi sha'awan ya rinka aiki domin a da sa shi yake ganin a rayuwar ƙasar nan mutum ya matsale cikin koyarwa shi ne gudun da ya zama dama dama ya samu cin halar wanda ya ka yana tafiya su da asiri ya mu ga shi Allah ya dauran sa ina shi nan duniya ta riga ta kare a lokacin da wasu ƴan uwanmu suke nan nan aka biya musu kuɗi suka yi karatu a cikin waje suka gama karatun suka tsare a can sun ƙi su dawo saboda me a ganin su suna cuta kuma sanin su yana tafiya da suke ba su salari ma Allah zai tambaye su ranar tashin aljama. duk wanda ya tafi ya gama karatu ya dawo ba da gangan wallahi in kuka ci gaba da shi sai Allah ya tambaye su ranar tashin aljama. da bayin Allah nan da suna neman aiki a dauke su mana wasu bayan Allah sun je sun biya kuɗi sun yi karatun aiki gida ba shi yana kansu wasu sun biya wasu har yau sun wasu sun je sun zauna bayan su kuma salarin su yana gudana wannan wani irin rashin adalci muke wa kanmu Dukkanmu gaba ɗaya mu tuba zuwa ga Allah mu yi aiki na kwarai a ƙasar da mu wayi gari duk mutumin kirki shi yake sha wahala mun wayi gari wanda ya iya murɗa murɗa ya iya yaudara shine da ta a ƙasa wannan wani irin rayuwa ne in ka ce gaskiya tsantsa ka to kai ne dan wahala wanda ya iya kurɗa da rashin gaskiya to shi ake tsoro shi kuma ake yi wa wata wannan irin rayuwa mutum mu ji tsoron Allah mu ji Allah ya mu gyara Allah ya sa shekarar da muka sa a gaba muke tsita Allah subhanahu ta'ala ya samu same ta cikin alkhairi damuwoyi da suka dame mu a ƙasar a ɗauke mutane a shiga da su jeji a kashe mutane a yi kanka abubuwa sun kai inda suka kai ba mai fidda mu a wannan hali wallahi sai Allah amma abun da ya kawo wannan sai rashin adalci kalilan a cikin shugabanni suke adalci rashin adalci ya kawo wannan kalilan suke adalci wallahi in an yi adalci gaba ɗaya shugabanni suka yi adalci suka da masu saka da abin da suka saka wallahi ba wanda zai tsaya a jeji yana neman kama mutum ba a rayu cikin sauƙi ba a rayu cikin nutsuwa ba a rayu cikin kwanciyar hankali inda za a rika zalunci ba a zo ana wani irin abubuwa a raba kuɗi a wasu gurare ya yaudara a wuce wannan gurin a cikin iyayen talakawa to wannan ya tsimuwa kenan sai dai muna fatan Allah ya kiyaye الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا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 ونراجع أنفسنا ونكثر التوبة والإنابة والاستغفار نسأله أن يمن علينا بالأمن والسلامة والعافية كل ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أغفر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله أنكم بحاجة ماسة إلى أن تفتحوا صفحة جديدة للسنة المقبل عام 1444 أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونكثر من أعمال الصالحة ولنكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى حتى أن يعفو أن الله سبحانه وتعالى ويمن علينا بالأمن والسلامة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يسر لنا أمورنا واستر أوقاتنا وآمن روعاتنا عباد الله صلوا على من بعثه الله رحمة للعالمين أمركم بذلك الله جل وعلا وقال جل من من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نسألك أن تمن علينا بالأمن والسلامة في بلدنا الكوبي وسائر بلاد المسلمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم كل بأيدي ولاة أمورنا للبر والتقوى ولما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم من أرادنا bisu'in aw da ahlana aw dhurriyyatina bisu'in aw sharrin aw makin aw aziyatin jindan kana am insan allahumma alayka bihi innahu la yujizuk اللهم شتت كلهم وفرق بينهم يا حي يا قيوم اللهم عليك باعدائنا اعدائك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم حمد بصالح كرامه